Ministoci kimanin hudu daga cikin mukarraban haɓararriyar gwamnati ne kotun ta bada belinsu a yammacin litinin 29 ga watan Yulin 2024 waɗanda tun a washe garin juyin mulkin na Yulin bara aka garkame a gidajen yarin Kolo, Sai, birnin Gaure da Walam. Sakamakon yin tur da wannan al'amari na dakatar da tafiyar demokuraɗiyya a Nijar. Lauyan da ke kare waɗannan tsofaffin ministoci Maitar Illo Isufu wanne ya tabbatar da matakin kotun ya yi ƙarin haske. tabbata haka yake an ba da belin su na farko shine hamasule tsohon minista na interior na biyu abdurabiu tsohon minista na plan na uku ahmed judu tsohon ministan finance satin na, na hudu ibrahim yakuba insha allahu kuma za a kai takardu wanda za su ba da dama kowa ya tafi gidan shi tuni yan uwa da abokai irin su asmana muhammadu na jam'iyyar pnds suka fara bayyana farin ciki game da wannan al'amari muna wa allah godiya da ya fara gwada mana wannan rana na sakin abokanmu wa'anda aka kama bayan juyin mulki da aka yi yau shekara ɗaya kenan da kwana hudu abin alfahari ne kwarai ina ɗaya daga cikin wanda nisan wannan al'amari allah ya yi shi kuma haka Allah ya nufa. ke, shi ma shugaban kungiyar Moshen Sarashi Isa ya yaba da matakin sakin waɗannan 'yan siyasa a ɗaya gefe ya nuna ɓacin ransa dangane da yadda abubuwa suka faru tun farko. Babu wata hujja takamaimai wadda ta sa aka kama su aka kai su kurkuku. Babu wani alƙalin shari'a wanda ya musu takardar da a ɗauke su a kai su kurkuku kenan dama an zalunce su kamar yadda ake ci gaba da tsare shugaban kasa Mohamed Bazoum. Abin da muke fata Nijar ta dawo bisa ga tafarki na demokuraɗiyya. Shugaban jam'iyya Fumakwai Gado da ɗan majalisar dokokin ƙasa Kalla Mutari da ministan man fetur Maman Sani Muhammadu Isuhu wato ɗan tsohon shugaban ƙasa da tsohon ministan ilimi Dauda Marte har yanzu na hannun hukumomi sakamakon Allah wade da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. To amma lauya illo na ganin yiwuwar su ɗin ma a bada belinsu a nan gaba. Mu ba mu gaba laihin da suka yi wanda zai sa a riƙe su har tsawon wannan shekara da ta huce. Kenan su ma muna musu wannan kwata Allah sa su ma gobe ko kwanaki wanda suke zuwa su ma kowa a sake shi kowa ya je cikin iyalan shi har mu ga lokacin da za a yi shari'a ta gaba. A rahoton da ta fitar a ƙarshen mako dangane da abubuwan da suka wakana a tsawon shekara guda na mulkin soja, ƙungiyar INLC Russian Transparency International a Nijar ta buƙaci hukumomi su saki jami'an da ta ce ana tsare da su ba akan ƙa'ida ba. a yanzu haka firaministan hambararriyar gwamnati Umudu Muhammadu da ministansa na harkokin waje Hasu Masa'udu da ministan kasuwanci Alkash Alhada na hijira a washe ba idin wasu manyan hafsoshin soja da hadiman fadar shugaban ƙasa da suka arce sa'o'i kaɗan bayan bayyanar labarin kifar da Muhammad Bazum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.